بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim masu saurari assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo a shirinsa na safiyar yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin abubuwan da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma sharhin jaridu da suka fito a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka Bayan sa sai kuma sauran shirye-shiryen suka surama irin su duniyar mu a yau muryoyin masu saurare muleka iran da kuma shirin afirka a yau to da da idan allah su ne shirye-shiryen da za ku ji a shirin namu na yanzu da fatan da ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku, zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku, zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da halin yanzu za mu fara da labaran duniya tare da tahir amin ga labaran duniya da farko ga kanunsu imam said ali da ya yi allurar rigakafin cutar covid-19 kirar cikin gida said hassan nasrallah ya ce toshe shafukan yanar gizo na kasashe da kungiyoyi masu gwagwarmaya ya bayyana karyar ikirarin 'yancin faɗin albarkacin baki na ƙasar amurka kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce iran bata taba ficewa daga yarjejeniyar jcpoa ba amurka ce ta fice kuma ga cikakkun labaran jagoran jin halin musulunci a nan ƙasar iran atlas said alil khamnai ya yi allurar rigakafin cutar covid-19 a jiya juma'a tare da amfani da allurar rigakafin cutar kirar cikin gida wacce ake kira coviran barakat jagoran ya dage kan cewa ba zai yi allurar rigakafin cutar corona ba sai idan an kammala na cikin gida kuma lokacin yi wa wa'anda suke daidai da shekarunsa ya yi tun farkon burlar cutar ta corona ne kamfanin magunguna ta barakat a nan ƙasar iran ta fara aikin samar da rigakafin cutar ta corona kuma a halin yanzu ta sami izinin ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar kan ingancin allurar rigakafin wajen kare mutane daga cutar. hali yanzu a nan kasar iran da an fara amfani da allurar rigakafin cutar ta corona wato ta coviran barakat wacce aka samar da ita a cikin gida tare da wasu wa'anda ake kawowa da kasashen waje kamfanin barakat ya kara da cewa a halin yanzu dai yana iya samar da allurar rigakafin cutar corona har miliyan goma a kowane wata shugaban kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon said hassan nasrullah ya yi allah wadai da rufe shafukan wasu kafafen yada labarai a yankin kudancin asiya ba tare da bada wani dalili ba shugaban ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi kai tsaye a tashar talabijin ta almanar ta kasar lebanon a jiya juma'a ya kuma kara da cewa wannan ya tabbatar da karyan da kasashen amurka da turai suke yi na 'yancin faɗin albarkacin baki dangane da kafa gwamnatin kasar lebanon kuma said hassan nasrallah ya bayyana cewa tuhumar da wasu 'yan siyasa suke wa kungiyarsa na cewa ita ce ta hana kafuwar gwamnati a kasar lebanon ba gaskiya ba ne sai dai kungiyar tana kokarin shiga tsakani don tabbatar da cewa an kafa gwamnati da gaggawa a wani bangare na jawabinsa said nasrullah ya ce gwamnatin kasar amurka tana son ta samar da yakin basasa a kasar lebanon inda take son ingiza mutanen kasar kan kungiyar ta hezbollah kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran ba ta taɓa ficewa daga yarjejeniyar jcpoa ba kamfanin jinnatin labaran iran press ya nakalto khadib zade yana faɗar haka a jiya juma'a a lokacin da yake mai da martani ga ministocin harkokin waje na ƙasashen amurka da kuma faransa wanda suka bayyana cewa suna jiran ƙasar iran ta yanke shawarar dawowa kan yarjejeniyar jcpoa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya kara da cewa ƙasar iran ba ta taba ficewa daga yarjejeniyar ba amurka ce ta shelanta wa duniya ficewarta daga yarjejeniyar shekara ta 2018 kuma amurka da sauran kasashen turai sun fi kowa sanin cewa idan ba iran ba to babu yarjejeniyar jcpoa a yanzu matsayin iran da bata bata canza ba shine kan cewa matukar amurka ba za ta ɗage takunkumar tattalin arzikin da ta ɗora a ƙasar iran bayan ficewarta daga yarjejeniyar jcpoa ba to ba a maraba da ita a cikin yarjejeniyar daga ƙarshe khadib zade ya ce matsayin iran bata sauya ba na cewa dole ne amurka ta ɗage wa'annan takunkuman gaba ɗaya sannan iran ta tabbatar da cewa an ɗage su kafin ta dawo kan inda take a da masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wasu 'yan siyasa a majalisar dokokin gwamnatin cin gashin falastinawa sun buƙaci gwamnatin falastinawa mai cin gashin kanta ta sauka don a sake kafa sabuwar gwamnati saboda rashin adalci da take nuna wa sauran jam'iyyun siyasa a ƙasar kamfanin dilacin labaran safa na falastinawa ya bayyana cewa gungun jam'iyyu masu son kawo sauyi da gyara a ƙasar ta falastinu sun buƙaci a wargaza gwamnatin ta yanzu a kafa sabuwa gungun 'yan siyasan sun buƙaci haka ne bayan da jami'an tsaron gwamnatin mahmud abbas suka kama wani ɗan siyasa mai suna Amadi ko Nazar Banna suka yi masa dukar kawuka har suka kashe shi. Jam'iyyun sun bayyana cewa ba a kashe Hamadi ba sai don ra'ayinsa ya saba gwamnatin cin gashin kan Falasɗinawa. A baya bayanan dai rarrabuwan kai tsakanin Falasɗinawa yana ƙara yawa. wanda ya ba wa hamsin kasar isra'ila damar cin karanta babu baka a wasu yankuna a kasar a fagen wasanni kuma tawagar 'yan wasan harbi da bindiga ta mata na kasar iran sun sami zinari a wasannin harbi da bindiga ta mata wanda aka gudanar a kasar croatia a jiya juma'a kamfanin dillacin labaran iran press ya bayyana cewa tawagar iran ta mata a gasar sun sami lambar yabo ta zinari ne bayan sun yi wasa da tawagar kasar rasha a wasannin da aka gabatar kasashen rasha da kuma hungary ne suka zo na biyu bayan kasan iran a wasannin inda suka sami lambobin yabo na azurfa da kuma tagulla na azurfa da kuma takulla a jere tawagar 'yan wasan harbi da bindiga ta mata na ƙasar iran da sun kunshi fatima karimzade da najme da najme khidmati da kuma arm da kuma amina da kuma amina amina sadiqa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau a yi saurari lafiya duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH inda muke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ɗau hankali a wannan duniyar. To shakka babu matakin Amurka na kwace wasu shafukan intanet na kafofin yada labaran Iran na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankali a baya-bayan nan. A cikin shirin za mu ji irin martanin da Iran ɗin ta mayar da ma yadda masana ke kallon wannan batun. Da fatan kuma za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To a ranar Laraba da ta gabata ce gwamnatin Amurka ta sanar da kwace wasu shafukan yada labarai na kasar Iran bisa abin da ta danganta da yada labarai marasa tushe zargin da tuni Iran din ta yi watsi da shi tana mai danganta shi da yunkurin toshe faɗar albarkacin baki da kuma neman ɓoye irin zaluncin da ake wa raunana. To a cikin wannan shirin ina tare da abokin aiki Malam Abdullahi Salihu Usman Katsina sai kuma daga Najeriya inda muke tare da Malam Imrana Umar Sheme. wani mai sharhi kan harkokin siyasa da tsaro kuma ƙwararre kan harkokin kimiyya da fasaha to bari in fara da abokin aikin nawa malam abdullahi kai da yake kabibi wannan batu sau da kafa kamar waɗanne kafofin yaɗa labarai ne wannan matakin na amurka ya shafa ne To kafofin da shi wannan mataki na Amurka ya shafa dai kafofi ne waɗanda eh, suke baki ɗayan wato shafuka ne na yanar gizo wasu suna da alaƙa ne da tashoshi na talabijin yadda kuma wasu basu da ta alaƙa ma da wasu tashoshin talabijin wato shafuka ne kawai na yanar gizo wanda suke saka wato bayanai ko kuma labarai ko abin da ya kama da haka eh, misali daga ciki akwai kawafin labarai na iran wanda na kasar iran ne wanda suna da alaka da tashoshi kamar shafin tashar press tv wadda take yada eh, shirye-shiryenta a cikin harshen turanci ingilishi akwai tashoshi irin su al'alam wanda ita ma tasha ce ta iran wadda ke watsa shirinta a cikin harshen larabci bayanan kuma akwai tashar alkausar wadda ita ma tasha ce ta iran wadda ke watsa shirinta a cikin harshen larabci to duk shafukan su yanar gizo waɗanda suke ƙarƙashin wato kulawar hukuma da take sa ido a kan al'amuran su shafi yanar gizo da kuma hukumar fbi ta amurka sun ɗauki matakin rufe shafukan nasu bayan kuma akwai wasu shafukan na cikin gida su ma wanda suke na iran ɗin wanda aka rufe baya ga kuma akwai shafuka wanda ba na cikin iran ɗin bane akwai shafin tasha almasira ta kasar yaman shi ma rufe shi akwai kuma shafin alfrat tashar talabijin ta kasar iraki wanda shi ma rufe shi akwai kuma wasu shafukan na wasu kungiyoyi a cikin kasar iraki din akwai kuma shafukan da ba ma na kungiyoyi ne kamar shafin yanar gizo na ayatollah yakubi wanda babban malami ne daga cikin manyan malamai na kasar iraki wanda shi ma shafin shi an rufe shafin nashi baki ɗaya da yanzu ba za a iya samun dukkanin fatoyi da yake sawa a ciki ba da kuma bayanai na addini da kuma rubuce-rubucen shi da littafai da rubuta da dama wanda yake da suna cikin wannan shafin nasa wanda shi ma yana cikin shafuka 33 wanda amurka ta da cewa ta rufe su kamar takamaimai menene ita gwamnatin amurka ta zargin waɗannan kafofin yaɗa labarai eh, da shi ne to eh, babban dalilin da amurka ta bayar wanda take zargin su waɗannan kafofin yada labarai Eh, kan cewa suna aikata wasu abubuwan da ke san saba ma ita siyasar amurka din eh, babban abin da ita amurka ta bayyana cewa shine suna watsa farfaganda ga kasar iran da kuma watsa abubuwan da suke za su iya jawo bakin jini ko bata sunan amurka a eh, idan duniya wato da ba da labarai ko kuma bayanai waɗanda suke babu gaskiya a cikinsu an kirkiro su ne kawai domin a bata sunan ita amurka ko abin da ya kama da haka to baya ga haka kuma akwai batun cewa wasu daga cikin waɗannan kafofin yaɗa labarai ko rikicewa bayanin ya nuna cewa duka su waɗannan kafofin yanar gizo shafukan yanar gizo inda aka rufe guda 33 a cewar ita amurka suna da alaƙa da bangaren da ita amurka din ta sama takunkumin da yake da alaka da wato dakarun kudus reshen dakarun kare junju halin musulunci na kasar irin da suke gudanar da ayyukansu a kasashen ketare wanda amurka ta ce ta sanya musu takunkumi wanda kuma da wani abin da yake da alaka da su to a wurin amurka haramtacce ne kuma za ta ɗauki matakin kalubalanta shi a ko ina ne saboda haka wani daga da ita amurka ta bada na daukar wannan mataki na rufe waɗannan shafukan yanar gizo waɗanda ce dukansu suna da alaƙa da ita ƙasar ta iran to marila kamar yadda na faɗa da farko muna kuma tare da malam imran umar sheme daga jihar katsina a tarayyar najeriya wanda mai sharhi ne kan lamuran siyasa da tsaro kana kuma ƙwararre ne kan harkokin da suka jibanci kimiyya da kuma fasaha malam imrana da farko na san masu tsoron za su so su ji kamar mai ake nufi ma da kwace shafin intanet Na'am, to malam sannun ku da kokari sannun ku da aiki. Lallai eh, abin da mai saurare zai so ya fahimta shine eh, lokacin da mutum ya bude yanar shafin yanar gizo-gizo wato akwai abubuwa da suke faruwa wanda yake sanyawa ya zama wani zai iya neman shi shafi ɗin kuma ya same shi ɗaya daga cikin abubuwan shine a mazaunin da za a sanya su eh, karikitan da za a rika gani ɗin misali labarai ne ko bidiyo ne ko hoto A sannan abu na biyu shine domain din wato sunan da za a sanya mai yadda in mai bukatar ganin shafin ya sanya sai ya iya zuwa sai ya nema so wannan su ne kusan abu biyu da ke faruwa duk lokacin da mutum yake son ya bude shafin yanar gizo gizo wato a wannan misalin da ya faru shine kamar an kwaci iko da wannan suna din ko domain din wanda shine ke nuna ina website din yake wato ina eh, su kayan da suke ko eh, abubuwan da ke kan shafi din suke a zaune so wannan shine abin da su kama amurka a wannan eh, yanayi din suka yi sai zama sun kwace wannan iko da wannan abin da ke nuna inda su waɗannan kayan suke so sai zama cewa in ka shiga madadin ya kai ka inda kayan suke sai ya kai ka inda wani hoto yake wanda ke faɗin cewa an kwace iko da shi wannan shafi din malam imrana ko akwai wani tasiri da kwace shafin yake da shi ne ga kafofin na'am lallai zai iya tasiri a ah, kwarai da gaske saboda shi shafin intanet daga cikin abin da ke sanyawa sakon ya isa sosai shi ne hada sanin wuri din so lokacin da aka kwace ma domin zai zama cewa mutane da yawa ba su san ina za su sake samun shi shafin naka ba tunda inda yake zaune su kayan suna nan inda suke zaune wato suna shafin yana nan a wani wuri zaune a saman intanet amma abin da zai dauke kai kai ka wurin ne ke babu so ka ga yanzu kai yana bukata sai ka sake samun sabon domin ko ka sake samun sabon adireshin da zai dauki shi mai zuwa shafin naka maziyarcin shafin naka zuwa ga inda abubuwan da ke cikin shafin naka suke a zaune so don haka kaya kenan canjin sunan zai iya shafar su waɗanda suke ziyartar shafukan kafin su zama sun saba da sabon adireshi din da za a buɗe wanda kaga wani aiki ne mai yawa da ya danganta ga damar da aka samu amma kafin ya kai ga kowa da kowa zai ɗauki lokaci To bari in koma wajen abokin aikin nawa Malam Abdullahi kamar su hukumomi a Iran menene suke cewa ne game da wannan matakin na Amurka? To abinda su hukumomin Iran suke cewa dai shine wannan mataki na Amurka ya saba ma ka'idoji da dokoki na ƙasa da ƙasa inda suke bayyana cewa abinda Amurka take faɗi na faɗin albarkacin baki ko bayyana ra'ayi da wannan ya yi hannun riga da abin da take faɗi wato wani matakin da ta ɗauka kamar yadda shi kansa kakakin ma'aikatar harkokin waje na ƙasar iran ɗin wato sa'id khatibzade ya bayyana hakan cewa wato al'amari ne wanda yake ya saba wa doka ta ƙasa da ƙasa kuma za su ɗauki matakai na bin kadin wannan lamari ta wato hanya da ta dace ta doka ta ƙasa da ƙasa domin tabbatar da cewa wato an bi kadin lamarin da kuma wa amurka da cewa abin da ta yi ya saba wa ka'ida eh, bai ga kuma shi kansa shugaban bangaren wato watsa labarai da shirye-shirye na talabijin da radio na kasar iran zuwa kasashen ƙetare dr feman jabali shi kan shi ya bayyana cewa wato wannan mataki da amurka ta ɗauka wataki ne wanda ya saba wa doka kuma kamar da bai cewa dama sun yi zaton hakan za ta faru saboda irin gudunmawar da waɗannan kafofin yaɗa labarai ɗin suka bayar a lokacin farmakin baya bayan nan wanda isra'ila ta kaddamar a kan yankin zirin gaza da kuma irin yadda suka fito da hakikanin abin da ya faru ta yadda duniya za su gane irin zaluncin da aka yi wa falastinawa wanda a cewar sa tabbas amurka ba ta ji daɗin irin waɗannan bayanai da rahotanni da kuma yadda waɗannan kafofin labarai suka fallasa hakikanin abin da ya faru na zaluncin da aka yi wa al'ummar palestine ba saboda haka ya ce dama can sana tunanin haka za ta faru akan haka ya ce kuma sun ɗauki mataki wanda ko da hakan ta faru to su kawai watsa labaransu na cikin gida da akar trafikan nasu to za su iya ci gaba da watsa shirye-shiryen su kamar da komai bayani cewa yanzu haka ba abin da ya tsaya tun daga lokacin da aka rufe waɗannan shafuka to sun ci gaba da gudanar da shirye-shiryen su akan shafuka ɗin amma da wani adireshi na daban. to da yake eh, lokacin da muke da shi ya fara hararen mu bari a gurguje in koma wajen kamalam imrana sanin kowa ne a kwanan baya gwamnatin najeriya ta dakatar da shafin twitter kuma amurka na a sahun gaba a cikin kasashen da suka soki wannan matakin na najeriya na dakatar da shafin twitter eh, tare da danganta shi da yunkurin toshe fadar albarkacin baki ya za a kalli wannan batu a daidai lokacin da ita amurka take wannan furuci kuma a nan eh, ta ɗauki mataki na toshe wasu shafukan intanet na wasu kafofin yada labarai Na'am, to lallai gaskiya wannan kamar su ga Amurkawa ɗin sai zama kamar tufka da warwara ne. Lallai masana da masu sharhi suna ta magana kan shi wannan al'amari ɗin suna ganin kamar wani eh, zagon ƙasa ne ga su ka'idoji ko, ko, ko abubuwan da su Amerika din ta gina a su tun da suna ta faɗan 'yancin albarkacin baki 'yancin faɗan albarkacin baki a alhalin kuma a wani bangare guda ga wasu su ma suna faɗa albarkacin bakinsu ne amma su abin da suke faɗa din ba a bukata a ji shi so kaga kamar kenan kana cewa wannan ne amma kana yin wani abu daban so gaskiya ga wannan ba karamin fito da maitar su Amurka din ya fili ba ga sauran al'umma suka fahimci lallai ba wai suna goyon bayan shi faɗa albarkacin baki bane suna goyon baya faɗan albarkacin bakin da ya daidai da muradansu so kuma da abin da bai daidai da muradin nasu ba sai zama cewa shi wannan ba irin abin da suke so ba kamar shi dai a wannan yanayi din tunda ka kawo misali da kamar twitter a najeriya wanda ita gwamnatin kasar ya zama cewa ta dakatar da shi har suna magana cewa an kamar faɗa ne da da shi faɗan albarkaci baki din faɗin albarkacin baki a lokaci guda kuma su sun dakatar da waɗansu da suke faɗa abin da yake shine su so gaskiya wannan ya ya bata fuska america kwarai da gaske mutane da dama suna yin allah wadai da wannan daga kowane bangare na duniya gaskiya so wannan gaskiya yayi tasiri kwarai da gaske akan su tsare da manufofin nasu na america akan shi wannan musamman ganin cewa Ah, sun taɓa shafuka ne na yada labarai wasu kuma ma na yaɗa labarai bane wasu na addini ne eh, da ba su da alaka da yaɗa labarai saboda in ka diba dalilan da suka bada na shi kwace shi domin sun zaka ga sun ce kamar abin da ya shahi disinformation ne da ko yaɗa jita-jita ko kuma karya dokokin sanction so eh, ya nuna cewa kenan dai ba su da wani eh, alƙibla guda ɗaya ko dalili kwakwala da ya sanya suka yi abin da suka yi duk da dai cewa dama shi irin wannan zai iya faruwa ne kaɗai idan ya zama saboda kamar su domin government din nan basically in ka lura dama kala-kala ne a kowace kasa akwai wani bangare da ke kula da shi wanda su kuma waɗannan .com din nan .net .tv .cc da .net dukan su suna ƙarƙashin kulawar wasu kamfanonin da suke ƙasa amerika wanda kuma kamfanin da ke ƙasa amerika eh, dokokin ƙasa amerika suna hawa kan shi so wannan kusan abin da ya faru kenan kuma da shi suka yi amfani suka kwace su waɗannan ah, domains ko adireshi din wannan kusan dai shine gaskiya abin da ya faru To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a godiya ta musamman ga bakin namu waɗanda aka ji mu da su a cikin wannan shirin kama daga shi Malam Imrana Umar Sheme daga jihar Katsina a Najeriya wanda masana harkokin siyasa ne da tsaro kuma ƙwararre ne a harkokin da suka shafi kimiyya da kuma fasaha. sai kuma abokin aiki abdullahi salihu usman katsina a nan kuma ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya To masu shirin duniyarmu a yau kenan kuka saurara. To Hassan barkadin da yana nan tare da ku. don kuwa ga na cikin shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suke cin muku to a ƙwarya. To da yake muna a ƙarshen mako ne kamar yadda muka saba mukan baku damar isar da sakonnin ne na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Hassan barka ne dai ke muku sallama a cikin shirin malami na farko idan ka shirya suka fara da bayyana mana da sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum gidan radio BOH na Iran da Jamhuriyar Musulunci ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku kuni ne goye da kurezi zakin wata a garin Nijar mai sauraron kullun da kullun to na biyu ina gaida Hassan Barka na uku ina kai gaisuwa ta ga ɗayan gurin BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci Iran ina gaida Alhaji mai shago ungo bayi ina gaida Baballa a daidaita ina gaida Salila a daidaita ina gaida Uban waya ina gaida Kasim Benzat ina gaida Umar abokina ina gaida Aldelash mai sudir ina gaida Delash IBI ina gaida Muhammad muhammadu mai shi mai muhammadu zakin wata a kasuwar gabas to ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku sai na da gare ku ne goye da kudi zakin wata a garin Nijar mai sauraron kullun da kullun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association mai abban jummai zan yi amfani da wannan dama in gaya da shi mai gabatarwa kan shi Barka da Musa Hadirin Asuba kashe mai sabko da Isufu mai matsatai da magaran da dan akwa mai faci ina muku fatan alkhairi mai gaida ku shugaban kungiyar association mai abban jummai daga injin mai na chat. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na VOA Iran. Ma magana buba man jama'a balwa shugaban ƙungiyar murya jama'a ta jihar Adama daga nan ƙaramar koma bala jihar Adama tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu wurin mika saƙon a zumunci na zuwa ga ma'azu Umar Harɗawa a ɗan jarida mazaunin jihar Bauchi. Ina gaishe da Usman Umar Tango shugaban sashen Fulanci na Amuriyar Najeriya Abuja. Zuba bayan haka kuma ina gaishe da a dukkan ma'aikatan a rediyo iran sashen hausa sannan ina gaishe da dukkan kungiyoyin zaɓi sonka da kungiyoyin a muryar jama'a da kuma radio writers alice na jihar adama ba zan tuya da manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar na a malama adde rediyo abin sauraro da kuma amarya ta fa'iza da mai girma hakimin mabalwa da dukkan masu sauraron ku ana gode daga abubuwan man jama'a balwa shugaban kungiyar muryar jama'a ta jihar adama daga nan karamar koma bala jihar adama tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran. Mai magana Aminu Ofisa Bulma garin Dawa da magaran Jamhuriyar Niger. Eh za ku mu dama mu shiga cikin shirin yan gaishe gaishe. Rabe mai aski da magaran eh, Rabe Idris da magaran Zander. Eh, Maman Buniya Awashe Ibrahim mai gaskiya mai biredi ta sharfa da mata mai. Yaya Sonitel mata mai. Yawa DJ Abdurrahman Radio Shukura Abdul Kibiya Zander. Na agwa mai faci bakin ofital zander dukkan masu rara radio jamforiyar musulunci tehran mai magana aminu ofisa bulma garin dawa da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum murya musulunci ta iran sunana shugaba iliya mai kanti da shayi girkin daura ina so ku bani dama an aika gaishe gaishe na ga yan uwa jami'an arziki da farko ina gaida mamman yakuwa washe wanda yake tawa akwai ilyas wanda yake agades akwai alkasim agades akwai isu madatte da magaran akwai sunusi madatte da magaran akwai amini na ara matsatsawa na sanya mai dabino a nan da magaran a zan manta da ilyas eh, kaduwar dan fulani wanda yake wurdi akwai shehu katsalla wanda yake wurdi ina gada shugaba alhaji dan gaba mai atanwa gumal akwai kane na musa mai wacca da shayi na rumfon hawa juji da magaran akwai rabe tumniya babaye tumniya da magaran babaye lefe da magaran eh, musa hadarin asaba da magaran akwai letoro wanda yake nan da magaran akwai nuhu mushanuhu wanda yake nan zandar hamisu wanda yake nan da magaran akwai alhassan mamman wanda yake suke nan kaduna da duk dai wanda suke cikin wannan gida wanda dama ba za ta bari ba wadda ɗaya ba ɗaya kowanne dai ina masa fata alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar nigeria da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta bukata boh hausa na fata alkhairi da fatan an waye gari lafiya mai magana rabiu dis daga damagaram zambia gaishe gaishe na ne an fara da ibrahim sadiq kusfa zaria ibrahim ya yare mai arsenal kadawar da gagadan filanin warji iliya mai kanti kanti da shayi garkin daura najeriya ina kuma na gaida na agwa mai faci bakin asibitin dutse da biniya kuba a washe tawa sai kuwa na banjin mai cadi ina gaida kowa da kowa mutanen gidan nan dai da fatan dai kowa ya waye gari lafiya da fatan ana cikin hutun karshen mako lafiya ina kuwa fata alkhairi assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci magana da wani alhaji abdul azad nija to da waga dama da kuke mu da mu gaida yan uwa da abokan arziki musamman jagoran shirin namu barka ina gaida bukar roga roga fada lauki ina gaida hamisu ekon ina gaida ayuba wanda yake zanda ina gaida sabu wanda yake kanya ina gaida bahari wanda yake kanya zanda ina gaida badamasi wanda yake wanda yake shofa ina gaida mama abdulrashid an kabu kabu a gadas kasuwar ina ina gaida ibrahim a ta sahu a su kasuwar ina gaida malam yaƙu wanda ya ce a su kasuwar ina gaida dukkan masu sauraron wannan shirin suna na abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar karamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan neka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga wanga shiri da ake na karshen mako na sako na gaishe-gaishe zuwa yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida Hassan Barka jagoran shirin ina mishi fatan alkhairi da shi da iyalin shi akwai abokina alkasim wanda yake garin Agadas ina mishi fatan alkhairi. Isuhu Madattai ina gaida shi da Sunushi Madattai ina musu fatan alkhairi. Musa hararan Asuba da Magaram ina gaida shi. Akwai Usaini Sitar Kaso Kwalliya ina gaida shi. Mamman Buniya Awashe ina gaida shi. Akwai Mushe Ali Mamman Karim wanda yake koya can garin Awashe ina mishi fatan alkhairi. Akwai Erbe Mai Kanti da Magaram. Sabu Usabiola Taksimoto a daidaita sahu ina gaida shi. murtala mt shi ma ina mashi fatan alkhairi suna na abdurrahman wanda aka sani da abudoki biya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya To fatan alheri zuwa gare ka da illahirin waɗanda aka ji su a wannan shirin ba manta ba kuma da duk sauran masu sauraron mu a duk inda suke a faɗin duniyar nan da kuma haka ne zan yi bankwana da ku a cikin shirin bisalam a huta lafiya. To matala shirin murai masu saurare kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba mu leka Iran. Muleka Iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai da kuma tarihin muhimman wurare. masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wari sun ci da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla yanzu kamar mu shiga cin kwarai shirin a yau shirin namu zai kai ku ne zuwa tsibirin kish ɗaya daga cikin tsibirai guda 21 na ƙasar iran kuma da ke tekun fasha babu wata ƙorama da take gudana da dindindin a wajen kuma ruwan na tsibirin ana samar da shi ne daga ruwa mai daɗi na ƙarƙashin ƙasa yanayin ruwa da iska da ke tsibirin kish yana da zafi da danshi yanayin zafin yana kaiwa har zuwa daraja ashirin da shida a ma'auni na zafi ana yin ruwan sama kaɗan-kaɗan ne a wurin amma a lokacin zafi ne kawai ake yin ruwan ma shi ma yayyafi kaɗan-kaɗan. Yin tafiya zuwa tsibirin Kish ɗaya daga cikin wuraren yawon shakatawa ne na bakin teku da ke nan ƙasar Iran yana mai gurbin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje kuma da kuɗi 'yan kaɗan. Idan kana so kana iya sauka a otel ɗin bakin teku, otel na farko da ke cikin ruwa a gabas tsakiya. Ɗakunan da ke cikin otel ɗin an yi simintinsu ne da gilasai. kuma ana iya zuwa wannan tsibirin ta jirgin sama ko ta mota kuma za ka iya zuwa cikin tawaga ko kuma ka je kai kadai to yanzu kuma bari mu kawo muku takaitaccen tarihin tsibirin na kish a fili yake cewa tsibirin kish ya kasance cikin iran tun a zamanin dolar hahamanashiyan a lokacin da sarakunan umayyawa suke yakin fara daular su ya kuma ƙarƙashin su sai dai a lokacin daular alibuwaihi ya sake dawowa ƙarƙashin ikon ƙasar iran wannan ya sa aka yanke shawarar mayar da shi a matsayin babbar cibiyar kasuwanci a yankin farisa a zamanin daular salujikawa amma sai dai bayan da ƙasar portugal ta shigo wannan yanki ya ci gaba cewa ƙarƙashin mulkin mallakarta har zuwa zamanin mulkin sarki abbas imam kali khan ya kwace dukkan tsibiran da ke tekun fasha har da ma bahrain wanda tun daga wannan lokacin zuwa yanzu tsibirin kish yake a matsayin ɗaya daga cikin tsibiran iran da ke tekun farisa a zamanin daular sarki muhammad falabi ya mayar da tsibirin kish cibiyar kamun kifi da kasuwancin lu'ulu'u wanda ta hanyar shigowa da su da ƙasar japan aka bunƙasa kasuwancin lu'ulu'u a wannan tsibirin a wannan lokacin ne da masu bawa sarki muhammad rida falabi shawara iraniyawa da amurkawa daga cikinsu suka ga irin yanayi mai kyau na ɗabi'a da tsibirin yake da shi don haka suka ba da shawara a mayar da gabar tekun kish da ruwan kiristal su zama a matsayin tsibiri guda kuma su kasance ɗaya daga cikin cibiyar yawon shakatawa na ƙasa da ƙasa kuma gwamnati ta fara zuba hannun jari a wajen inda ta fara gina muhimman wurare a wajen kamar otel filin saukar jiragen sama cibiyar bukin baje koli na ƙasa da ƙasa da kuma masaukin iyalan gidan sarki. a shekara ta 1961 aka bayyana tsibirin kish a matsayin yanki mai yanci na tattalin arziki a kasar iran wanda yanzu haka bunƙasar tattalin arzikin yankin ya ɗori ne akan masu zuwa yawon shakatawa da kuma kasuwanci na ƙasa da ƙasa lokacin da ya fi dacewa kuma ya fi arha na zuwa ziyara kish shine lokacin da yanayi yake da kyau wato lokacin zafi domin a lokacin zafi yanayin iska ba sanyi kuma babu labarin danshi a lokacin za ka iya samun yanayin iska da ruwa madaidaici kuma ka shakata da yin iyo a cikin ruwa da yin amfani da sauran abubuwan more rayuwa da aka da a wurin domin yawon shakatawa ababen tarihi masu ɗaukar hankali a tsibirin na kish na da yawa duk da yake cewa ba a san tsibirin kish a matsayin ɗaya daga cikin tsibirai masu tarihi ba amma mafi yawanci suna tafiya zuwa wurin ne domin yawon shakatawa sai dai kada a kawar da kai wajen kai ziyara zuwa wuraren tarihi da ke wannan tsibiri na kish birnin harire da ke arewacin tsibirin kish yana daga cikin wuraren da aka yi rijistar sunayensu daga cikin abin tarihi na ƙasa kuma tarihin wannan gari yana komawa ne daga ƙarni na biyar zuwa goma bayan hijira kamariya wato daga ƙarni na hudu zuwa na goma kenan ya kasance yana jan bantensa akwai gidajen a ayan da wajen wanka na masallaci da dai sauransu daga cikin su akwai bishiyar arzu idan aka yi dan tafiya kaɗan a garin harire akwai wata bishiya wadda rassanta suna da kyau sosai yadda shekarunta na komawa ne zuwa shekaru 500 zuwa 600 da suka gabata kuma ita ce bishiya mafi daɗewa a tsibirin na kish sai kuma garin karis na ƙarƙashin ƙasa an gina shi ne a wuri mai zurfin mita goma sha shida kuma akwai duwatsu da dama da suke kewaye da shi ko kuma da kuma ganuwa wanda tsawonta yana koma zuwa ga shekaru masu yawa akwai wata maɓuɓɓugar ruwa da shekarunta ke komawa zuwa shekaru dubi ɗari biyar da suka gabata shi ne tushen ruwan garin inda al'umma suke samun ruwa da suke amfani da shi daga wannan maɓuɓɓuga wannan birnin shi ne wanda rufinsa aka lullube shi da marjan da wasu aban kawa kuma wannan birnin yana daga cikin waɗanda aka yi musu rijista a hukumar kula da ababen tarihi na ƙasa da ƙasa wato unesco sai dai domin su karbi kuɗin inshora na jirgin suka banka masa wuta to ma saurare shi mun bayani amma lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. To masu saurari shirin mu leka irin kenan kuka saurara yanzu kuma sai shirin mu na karshe a safiyar ta yau. Afirka a yau a yi saurare lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rikicin ƙasar algeria ce da ɓangaren general halifa haftar na ƙasar libya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sojojin da suke biyayya ga general halifa haftar mai ritaya jagoran tsoffin sojojin kasar libya sun sanar da rufe kan iyakar kasar da algeria tare da bayyana yankin da ke tsakanin kasashen biyu da yankin da ke karkashin kulawar soji wannan mataki ya zo ne bayan furucin shugaban kasar algeria abdulmajid Tabuni cewa kasarsa sau biyu tana hana faduwar tsohuwar gwamnatin haɗin kan kasar libya karkashin jagorancin firaminista fayyas asarraj da ke da matsuguni a birnin Tripoli fadar mulkin kasar a shekara ta 2019 a kokarin da magoya bayan General Halifa Haftar suka yi na kifar da gwamnatinsa. Wannan ba shi shine karan farko da General Halifa Haftar ya gargadi kasar Algeria ba saboda a watan Satumban shekara ta 2018 ya yi barazanar kaddamar da yaƙi kan kasar ta Algeria matukar sojojinta suka sake kutsa kai zuwa cikin kasar Libya ta kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen biyu domin gabatar da kare kariya ga bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasar karkashin jagorancin firaminista fayyas assarraj a wancan lokaci mafi yawan al'ummar libya sun ɗauki wannan furuci na ƙasar algeria da ya fito daga babban jami'in ƙasar a matsayin cikakken goyon bayan ƙasar ga libya tare da rashin amincewa da duk wani matakin ganin gungun mayakan halifa haftar sun kwace iko da ƙasar ta libya kuma algeria a shirye take ta shigo cikin rikicin ƙasar ta libya matukar fadar mulkin ƙasar tripoli ya fuskanci fuskanci wata barazanar tsaro a cikin watan mayun da ya gabata ma ministan harkokin wajen kasar algeria ya sanar da cewa akwai shirye-shirye da tsare-tsare da ake gudanarwa domin sake buɗe mashigar kan iyaka ta adibda ga demes da ke tsakanin kasashen biyu da kuma sake buɗe harkokin musayar kayayyakin kasuwanci ta hanyar ruwa ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin algeria da sabuwar gwamnatin ƙasar libya memba a majalisar kolin shugabanci da kuma tattaunawar siyasa a libya abdulkadir Kuwaili ya bayyana cewa yankin kudancin kasar Libya ne kawai ke buɗe da babu tsaro a wajen idan aka yi la'akari da yadda majalisar shugaban kasa da gwamnatin haɗin kan kasar Libya suka nuna rashin kulawa da yankin yana mai cewa kai koman sojojin General Halifa Haftar a wannan yankin ya saba doka kuma wuce gona da iri ne duk da cewa babu wani mataki da majalisar shugabancin kasar ta ɗauka na hana aukuwar hakan amma dai an ga irin matsalolin da hakan ya janyo ga Libya sakamakon matakin da sojojin hayar general halifa haftar suka ɗauka na kutsawa cikin kasar chadi a kwanakin baya inda suka kashe shugaban kasar idris debi da kuma a halin yanzu da general halifa haftar ke barazana ga kasar algeria abdulkadir huwaili memba a majalisar kolin shugabanci da kuma tattaunawar siyasa a libya yana ganin dole ne akan majalisar kolin shugabancin libya ta ɗauki kwararan matakai dangane da yankin kudancin libya tare da hana sojojin haya yin barazana ga ƙasashen makwabta da nufin wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin libya da shugabannin kasashen da suke makwabtaka da ita a nashi bangaren adil abdulkafi masanin harkokin tsaro yana ganin cewa general halifa haftar yana kokarin kara shimfiɗa ikonsa a yankin da ke kan iyaka da kasar algeria da nufin nuna raunin majalisar shugabancin kasar kuma a daidai lokacin da gwamnatin haɗin kan kasar libya ta shagaltu da batun kasafin kuɗin kasar har ila yau adil abdulkafi yana ɗaukan abin da General Halifa Haftar ke gudanarwa a matsayin matakin wuce gona da iri a yankin kudancin Libya musamman kan iyakar kasar da nufin mayar da martani ga furcin shugaban kasar Algeria ta Boni cewa sojojin algeria sun kai dauki ga tsohuwar gwamnatin rikon kwaryar ƙasar a lokacin da sojojin haira halifa haftar suka yi kusan kifar da gwamnatin firaminista fayyas a sarrace da ke birnin tripoli kuma matakin da general halifa haftar ke ɗauka yana matsayin tallata kansa ne saboda zaɓe mai zuwa a ƙasar tare da yin barazana ga ƙasashen makwabta adil abdulkafi ya ƙara da cewa matakin da general halifa haftar ya ɗauka, na ƙara kunna wutar rikici tsakaninsa da ƙasar algeria yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya take tattaunawa da ɓangaren algeria domin wanzar da tsaro a kan iyakar ƙasashensu tare da fara gudanar da zirga-zirgar jama'a zuwa kasashen juna da kuma gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu abinda general halifa haftar baya kaunar ganin hakan ya gudana har ila yau adil abdulkafi a matsayinsa na masanin harkokin tsaro ya bayyana cewa majalisar kolin shugabancin libya a matsayinta mai jagorancin rundunar sojin kasar dole ne ta bayyana dalilan bullar yayyar da bangaren haftar ke nuna wa kasar algeria da kuma hujjarsa ta jirge sojojinsa a yankin da ke kusa da kan iyakar kasashen biyu saboda haka hakan yana matsayin keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ce da aka cimma a ƙasar kuma mataki ne da zai janyo bullar nuna rashin amincewa daga ɓangaren ƙasar lamarin da zai dawo da hannun agogo baya a fuskar tsaro da zaman lafiyar kasa adil abdulkafi ya kuma jaddada buƙatar ganin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ɗauki matakin ganin sun hana bullar duwata makarkashiyar janyo cikas da shirye-shiryen komawa kan turbar dimokuraɗiyya a ƙasar ta libya musamman a fagen duwani matakin karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya gami da jibge sojoji nan da can ba tare da amincewar majalisar shugabancin kasar ba da take matsayin mai jagorancin rundunar sojin kasar a nashi bangaren mai fashin bakin siyasa a libya musa da hosai yana ganin batun rufe kan iyaka tsakanin libya da algeria farfaganda ce a kafofin watsa labarai saboda general halifa haftar bai da karfin gwiwar ci gaba da shimfiɗa ikonsa a yankin da ke kusa da kan iyaka da kasar algeria Algeria kamar yadda tuni gwamnatin Algeria ta gargaɗi General Halifa Haftar kan ɗaukar matakin kusantar yankin da ke kan iyakarta da Libya ko ƙoƙarin barazana ga mazauna yankin na kan iyakar da nufin canza yanayin harkokin rayuwar al'ummar yankin har ila yau Musa Tahose yana ganin manufar General Halifa Haftar na jibge sojojinsa a yankin kudancin Libya tana ɗauke da fuskoki biyu akwai zaton cewa yana son mame ƙuri'un yankin ne a lokacin zaɓe tare da ta, duk wani da baya goyon bayansa a zaben 'yan majalisar dokokin kasar mai zuwa sai ya zame masu biyayya gare shi ne kadai za su zame wakilan yankin saboda samun goyon bayan ci gaba da kasancewarsa shugaban rundunar sojin yankunan da ba su karkashin ikon gwamnatin kasar da hosai ya yi nuni da cewa duk matakan da janar halifa haftar ya ɗauka a baya a fagen nuna karfin soji a yankin kudancin ƙasar suna fayyace manufarsa ce ta samun damar shugabancin yankin tare da ba da mafaka ga sojojin haya da ba su kan doka domin gudanar da yaƙe-yaƙe marasa manufa a bangare guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasar libya faisal sharif ya jaddada cewa janaral halifa haftar bai son shiga duk wani harkokin zaman lafiya a libya sakamakon haka yake zagon ƙasa ga duk wani kuduri tare da yin hawan kawara ga duk wasu yarjeniyoyin da aka cimma a libya duk da cewa da shi aka cimma yarjeniyoyin tare da tabbatar da su a matsayin dokokin ƙasa tun a kwanakin baya faisal sharif ya yi zargin cewa matakin da majalisar shugabancin libya ya ɗauka na rashin ambaton general halifa haftar a fili kan matsalolin da yake haifarwa a libya a zaman taron ƙasa da ƙasa dalili ne da ke nuni kan raunin majalisar kuma general halifa haftar ya yi jinkirin halartar zaman taron birnin berlin ne domin kokarin ganin sojojin sa sun mamaye karin yankuna da dama a libya saboda ya samu damar shimfiɗa sa kan zaman taron faisal yana mai zargin cewa wasu hukumomin leken asirin ƙasashe da bai ambaci sunayensu ba suke goya masa baya kan matakan da yake ɗauka domin cimma munanan manufofinsa kan ƙasar libya faisal sharif ya kara da cewa zai yi wahala a sake ɗaukan janar halifa haftar a matsayin mai neman kawo gyara a libya ko mai yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar yana yana mai jaddada cewa matakin soji da General Halifa Haftar yake jagoranta a yankin da ke kusa da kan iyaka da kasar Algeria kokari ne na kunna wutar rikici tsakanin Libya da makwabciyarta kamar yadda ake sukar da awar Haftar cewa yana yaƙi da ta'addanci ne bayan da aka samu sojojin hayar da suke ƙarƙashin rundunarsa da hannu a kisan gilla kan tarin mutanen da aka bi su ne su a kabarurrukan gama gari. Faisal Sharif mai sharhi kan harkokin siyasar Libya ya jaddada cewa dole ne majalisar shugabancin libya a matsayar ta ta jagoran rundunar sojin libya ta ɗauki matakin yin gargaɗi kan jibgi sojojin da janar haftar ya yi a yankin da ke kusa da kan iyakan libya da algeria tare da sanin manufar jibge rundunar soji a kowane yanki na libya musamman bayan bayanan da suke fitowa cewa rundunar sojin janar halifa haftar ta mame yankin kudancin kasar ne da nufin sanya ido kan iyakar da ke tsakanin libya da algeria domin tsoron janyo bulla bullar rikici tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna marubuci kuma manazarci kan harkokin siyasa a libya ibrahim bilkasim ya bayyana cewa majalisar shugabancin libya ta gwada rauninta wajen hana ɗaukan matakin jirgi sojoji a sassan kasar ba da umarni ko izinin ta ba saboda rundunar soja a libya ba ta bin umarnin majalisar musamman sojojin janar halifa haftar da ke shiyar gabashin libya saboda ba ta ganin majalisar shugabancin libya a matsayar don haka ba bin umarni mukarninta ibrahim bilkasim ya kara da cewa babbar matsala ita ce yadda gwamnatin haɗin kan ƙasar libya take gudanar da mu'amala da ɓangaren general halifa haftar a matsayin ɓangaren siyasa ba na soji ba tare da nisantar tattaunawa da shi kan batun harkar soji domin tursasa masa shiga cikin ɓangaren sojin ƙasar a nashi ɓangaren mai nazari kan harkokin ƙasashen larabawa da na musulmi sale kadiri yana cewa bayanin majalisar shugabancin libya a halin yanzu bayi da da bambanci da na majalisar shugabancin kasar da ta gabata dukkanin bayanan da suke fitowa suna nuna rauninsu a fili kan rashin ikon aiwatar da cikakken ikon su kan kasar libya kamar yadda a halin yanzu gwamnatin haɗin kan kasar libya ta kama baki ta yi gom kan keta matakan tsaro da general halifa haftar ke yi saboda dole ne gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya ta kasance ita kaɗai ce mai ikon wanzar da tsaro a ƙasar tare da ba da umarnin tura rundunar soji zuwa wajen da ya dace ta tura domin kula da harkar tsaron ƙasa amma matakin da general halifa haftar ke ɗauka na tura sojojinsa zuwa wasu yankunan ƙasa musamman yankin kudanci lamari ne da ya zai sake janyo bullar gasar nuna ƙarfi da iko a ƙasar ko kuma ɗaukan matakin tura sojoji zuwa birnin Tripoli domin mamaye shi kamar yadda ya faru a ranar 4 ga watan Afrilun shekara ta 2019. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. amma sauraron mu da haka muka kawo dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirin mu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku ta ma kafin amadan dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shirya kan kama ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh كان كول دافيد ها إمت هتسادك بها شلوم مش الدير التخن يتعب مي طهران عا أخت عسرية بخامشيم عد شتم عسرية بعسريم لفيها